والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ban haka من كراتم نلتاب karatunmu المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na malam muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 84 farkonsa inda malam yake cewa waƙad tabafaratil adilla dalilai sun tattaru sun yawaita min alkitabi was sunnati wal ijma'i wal aqli wal fitra wanda suka haɗar da abin da aka samu daga alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da haɗuwar malamai magabata wal'aql da kuma hankali walfitra da ɗabi'ar da Allah ya halicci bayi a kai duk waɗannan sun haɗu sun tattaru sun yawaita ala uluwillahi ta'ala akan tabbatar da ɗaukakar Allah maɗaukaki mala ya fara cewa ammal adillatu amma adillatul kitab wa sunna amma batun abin da ya shafi dalilai na alkur'ani da hadisai fala takadu tahsu yake cewa ba za su kidinyu ba ba za su kididdigu ba ma'ana ba su kusa da ka iya wato duk kididdige su da kirge su baki ɗaya ba مثل قوله تعالى kamar faɗin Allah مدوككي فالحكم لله hukunci na Allah al'ali maɗaukaki alkabir mai girman da babu ya shi a wannan aya Allah da kansa ya tabbatar wa kansa ɗaukaka ya ce al'ali maɗaukaki cikin suratu ghafir aya ta sha biyu wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah yake cewa shi Allah shine mai ƙarfi da rinjaye sama da bayinsa suratul an'am aya ta sha takwas kasancewar Allah sama da bayi ta haɗar da ɗaukaka ta zati da ɗaukaka ta iko da mulki da ɗaukaka ta rinjaye akan duk abin da bayansa suke aiwatarwa wa ƙauluhu da faɗin Allah maɗaukaki am amintun man sama am amintun man sama an yursila alaikum hasiba Allah ya ce ko kun amince ne ko kun wato ainihin sakankance ne wanda ke sama ya aiko muku da iska mai ɗauke da duwatsu a cikinta sai Allah ya ce wanda ke sama wannan ita ce aya ta sha bakwai cikin suratul mulk tabarakan da bai mulk Allah ya tabbatar wa kansa ɗaukaka cewar wanda ke sama wa amma qawluhu amma faɗin Allah da ya ce wa qawluhu da faɗinsa da yake cewa ta'rujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi mala'iku da Allah ya samar da kuma mala'ika jibril suna hawa zuwa ga Allah in ka ce an hau zuwa ga kaza to ba sauka ba ce abinda aka hau sama yake cikin suratul ma'arij aya ta arba'in wa ƙauluhu da faɗin Allah maɗaukaki qul nazzalahu ruhul ƙudus min rabbi ce. rai mai tsarki mala'ika jibril shi ne saukar da wani littafi alkur'ani daga wajen ubangijinka abinda ka jance an sauko da shi to daga sama yiwu kasa. sannan bayan wannan aya ta ɗari da biyu cikin suratun nahal mala yake cewa ila gairi zalika min al ta da wasu waɗannan ayoyi masu ɗimbin yawa a yadda suke tabbatar da ɗaukakuwar ubangiji da kasancewarsa sama da bayinsa suna nan birjik a cikin alkur'ani wannan sakurwa aka ya ce wa mislu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kwatankwacin faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa ala ta manuni, ba kwa amince min ba ku ba da gaskiya da ni ku gasgata ni wa ana aminu man fis sama shi ko ni ne amintaccen wanda ke sama waye amintaccen wanda ke sama manzo shine amintaccen wanda ke sama waye wanda ke sama Allah tunda shine ya aiko shi da saƙon manzantaka wannan hadisi shi ma ina tabbatar da ɗaukakuwar Allah subhanahu wata'ala da kasancewarsa sama da bayinsa wa qawluhu da faɗin manzo da yake cewa wal arshu fawqa al ma' Allah da ya ga dan sarautarsa ya yi shi ya ɗora shi kan saman ruwa wallahu fawqal arsh Allah kuma na sama da al'arshinsa shi ma na hadisi ne tabbatacce imam bukhari ya rawace shi a cikin littafinsa khalqu af'alil ibad hadisi ne tabbatacce ya tabbatar da ɗaukakuwar Allah da kasancewarsa sama da al'arshinsa al'arshi kuma ita ce ƙarshen rufin sammai da Allah isa ba wa qawluhu da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama wala yas'adu ilallahi Allah illa tayyib babu wani abu da ke hawa zuwa ga Allah sai tsattsarka idan bawa yayi ibada wacce nufi Allah da ita ya tsarkake niyya ya kuma kyautata yin ta ya yi ta kamar da manzo ya koyar to irin waɗannan ibadun irin wannan ayyukan su ne in an gabatar wa da ubangiji su aka hau sama da su ike karɓa daga mala'ikun da suka tafi da saƙon wannan aiki to shine manzo yake cewa ba wani abu da ke hawa zuwa ga Allah Allah ya karɓe shi la'akari da shi sai wanda yake tsatsarka an yi shi da tsarkin niyya an kuma kyautata aikata shi daidai da koyarwar manzo wa mithlu isharatihi ila sama da kuma kamar nunan da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi zuwa sama yau ma'arafa a ranar arafa ranar aikin arafa da i aikin hajjin da i a aikin hajjin da i a ranar arafa to manzo ya nuna sama yana ya kulu yana mai cewa اللهم اشهد يا الله كشيدا يعني على الصحابة abin nufi yana faɗar wannan magana ga sahabbai a hudu basa da yi a arafa yake cewa ya Allah ka shaida hina a ƙarro annahu balla a lokacin da sahabbai suka tabbatar da cewar manzo ya isar da saƙon annabta da manzantar da aka aiko shi da ita yake tambayar sahabbai shin ban isar muku da sakon da aka turo da shi ba suka ce bala ballakta a ka isar da sakon da aka turo da kai to sai manzo ya daga hannunsa sama ya nuna sai ce Allahumma shahad ya Allah ka sheda Allah ka zama shaida waɗanda ka turo ni wajen sun isar masa da sako su ma sun tabbatar da cewa na isar musu kai kuma ka san na isar musu to ka zama shaida to wannan nuna saman da ike yi yana yi ne don ya tabbatar da cewa ubangijin da ke sama da bayansa shi ke bukatar shaidarsa ya ce wa mithlu ikirari aljariya da kuma kwatankwacin tabbatarwar da manzo'i ga bai wannan ina sa'alaha a lokacin da ya tambaye ta aina Allah ke baiwa ina Allah yake qalat bis sama tace Allah na sama da bayansa. qala atiqaha fa innaha mu'mina sai manzo yace da mai ita tafi ka yanta ta wannan baiwar taka mu'mina ce ta ba da gaskiya da Allah ta tabbatar masa da matsayin da yake da shi da daukakar sa sama da bayinsa ila gairi zalika min al-ahadith al-kathira mala yace zuwa wasu waɗannan hadisai masu dimbin yawa ila gairi zalika zaka samu wasu hadisan banda waɗannan da ya ambata Minal al-ahadith al daga hadisan da suke masu dimbin yawa na manzo da suke tabbatar da ɗaukakuwar ubangiji sama da bayinsa malai ce wa ijma amma batun haduwar malamai masana addini tun daga magabata har zuwa waɗanda suka biyo bayansu Fakat naqala ijma'u salafi ala uluwillahi ta'ala Gairu wahidin min ahli al fiye da mutum ɗaya daga cikin malamai sun ciro haɗuwar magabata akan tabbatar da ɗaukakar Allah maɗaukaki saboda haka ijma'i ya tabbata ma'ana haɗuwar magabata akan abin da alkur'ani da hadisai suka tabbatar na cewar Allah ya ɗaukaka sama da bayinsa ma ne cewa amma dilalatul aqal amma batun nuni na hankali ala uluwillahi ta'ala game da ɗaukakuwar Allah maɗaukaki sama da bayinsa fali annal uluwa sifatu kamal yace saboda ita kalmar ɗaukaka ita ɗaukakuwa sifa ce ta cika in an ce abu maɗaukaki ne to an siffata shi da cika wasu yin ƙasa kuma ƙasƙantuwa ya zama ba sama akai ba ƙasa akai sifatu na ƙasa mala yace sifa ce ta a ce wani ya yi amma aka ce wani yayi sama sama ta shi aka wani yayi kasa ƙasa ce wallahu ta'ala mausufin bil kamal shi ko Allah maɗaukaki abin sifatawa ne da cika munazzahun anil naqas kuma abin tsarkakewa ne daga tawaya so ka tabbatar masa da zamantowarsa ya ɗaukaka da bayi Shi ne ka tabbatar masa da sifa ta cika yayin da ka kuma wato ainihin ta shi da yin ƙasa to wannan ka ta shi da sufa ta wato ainihin ƙasƙanci wa amma dilalatul fitra mala ce amma nuni na ɗabi'ar da Allah ya halitta bayi kuwa a kanta da ke tabbatar da cewar Allah ya ɗaukaka sama da bayinsa mala ce wa amma dilalatul fitra ala uluwillahi ta'ala amma nuni na ɗabi'ar da Allah ya halicci bayi akan ɗaukakuwar Allah maɗaukaki fa innahu ma min da'i yad'u mala ce babu wani mai yin addu'a da ke addu'a yad'u rabbahu wanda yake roƙon ubangijinsa illa waje da min qalbihi har sai kaji ya samu a cikin zuciyarsa ransa ya raya masa daruratun daruratun ice bisa larura ya zama ba yadda ya iya hakan zai yi me zuciya take wato anin tafiya zuwa ga kai mutum yake ji ice bilittijahi ilal uluwi za ka ga yana fuskantar sama min gairi dirasati kitabin ba tare da ya je ya karanta a wani littafi bacin za a roƙi Allah a kalli sama ko a ɗaga hannu a yi sama da shi za ka tadda mutum wanda bai je karatu bai tafi makaranta ba amma da an ce a yi addu'a sai ga ya ɗaga hannun sama sai ga ya kalli sama ina jin cewar wanda zai amsa masa buƙatar sai yana sama da shi su to wannan wani abu ne da Allah ya kimsa cikin zukatan baya asalin halittar su da yi wanda shi ma yana tabbatar da daukakur Allah madaukaki ice wala muallimi ba ta da an samu wani malami da ya koya mutum ya haka ba za ga in zai addu'a zai roƙo ya kama yin haka to wannan ma dalili ne da yake tabbatar da ɗaukakuwar Allah subhanahu wata'ala to gabar da zamu shiga malam zai magana akan wato anin tabbatuwar wannan ɗaukaka ta Allah ba ta cin karo da kuma kasancewar Allah tare da bai domin faɗa cewar kasancewarsa tare da su kasancewa ce ta ina tare da su da iliminsa ina tare da su da masaniyar abin da suke yi da kuma wato ainihin ganin abin da suke da jin abin da suke da kuma su shi ke tafiyar da al'amuransu su za ka fi wannan gabar ita ce za mu ɗora a karatu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ga nastaghfiruka wa natubu ilayk